a bayan da aka kammala zagayen farko na wasan kwata final na cin kofin zakarin kulab kulab na turai ya bayyana a fili cewa kungiyar bayan munich ta taka rawa wajen kashin da kungiyar porto ta bata a saboda kurakuran 'yan wasan ne suka kai ga dukkan kwallaye uku da porto ta jefa mata kungiyar bayan wadda ta lashe wannan kofi a shekarar 2013 ta shiga filin wasa jiya a zaman wadda masana ta maula suke ganin cewa za ta lashe wannan wasan amma kuma a wasu lamurra na ban mamaki da suka faru a farko-farkon wasan ricardo Quaresma na porto ya ci moriyar wasu manyan kurakurai biyu da 'yan bayan suka tafka a minti goma na farkon wasan Da farko dai ya buga fenalti cikin raga a bayan da 'yan wasan bayan Manuel noa ya kwashe ɗan wasan Porto Jackson Martinez a gaban gola. Bayan wannan kuma sai Koreshima ya kwace kwallon daga kafar Danti ya jefa ta salon alon cikin raga yayin da a can gefen fili coach na 'yan bayan Munich pop Guardiola ya tashi tsaye ya buɗe baki kawai yana kallon ikon Allah. Ƙungiyar bayan wadda ta buga wasa ba tare da wasu shahararrun 'yan wasanta ba irin su berry ta rama kwallo guda ta kafar Tioga Alcantara jim kaɗan kafin hutun rabin lokaci amma da aka komo Jerome Batang na bayan ya sake tafka wani kuskuren inda Martinez na Porto ya samu sukunin jefa ƙwallo ta uku yanzu da bayan tana da mijin aiki a gabanta idan an zo zagaye na biyu a ranar talata mai zuwa.